العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم وبعد yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin karatunmu na wannan littafi alfiya tubni malik kamar yadda muka saba zan karanta insha Allah sai a karanta wa ba'da laula ghaliban hasful khaba حتم وفي نص يمين ذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر عن الذي خبره كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثر وأخبروا باثنين أو عن واحد كهم سارات شعراء عن واحد Tayyib, satin da ya wuce mun yi magana kan mawaɗi wuraren da yake yajibu an ya taƙaddamar kabar, wuraren da yake dole ne khabar ya gabaci Muftada. muka ce idan Muftadan ya kasance mahsuri ne ko ko a'a ya kasance misali khabar ɗin shi yana da alfazan da yake suna da sadara ma'ana akan same su a farko kama asma'ul istifhamat da kuma Asma'u shart sannan kuma muka yi bayanin wuraren da ya halacci a cire khabar muka ce idza dalla alaihi dalil in dalili ya zo ya yi nuni akan halaccin share khabar ko muktada ya halatta a share misali kamar ce da kai aina zaidun ko ko ce man ra'aita sai ka ce min zaidan kaifa zaidun maridun yani zaidun maridun kaga ka share a nan saboda dalili ya zo yayi bayani akan haka muna fahimta yi to yau insha Allah za mu yi bayani akan wuraren da dole ne a share khabar wuraren da yake dole ne a share kaba wuri na farko idan ya kasance bayan laula adatun tina'il wujud ita ake haka ko laula idan aka samu laula mubtada ya zo to galibi akan share khabar misali kama inda Allah ke ce bismillahir rahmanir rahim laula antum lakunna mu'minin wato takaddama da ake tsakanin mu'minai da kuma kafirai laula antum lakunna mu'minin kaga laula din adatun tina'il wujud ma'ana wato na biyu yakan hana samuwansa yakan zamo da wahala saboda rashin na farko in bacin ku da mun kasance ne to rashin imanin bai samu ba kasantuwa kuna na? muna fahimta yi. to antum din nan shine muftada. laula antum lakunna mu'minin wannan kana ce wasmuha wa khabaruha kamar da kuka karanta ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر nan gaba طيب shi taqdiruhu mawjudun laula antum mawjudun lakunna mu'minin muna fahimta yi irin ne mawaƙi ke cewa laula abu kindiyu mamtala'at مسامع الناس من مدح ابن حمدان لولا أبو الطيب الكندي كذا أبو الطيب شنو مبتدا ده منتي وارفع بواو وانصبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أصف ده هكا مبتدا مرفوع بالواو ده شيء من أسماء الستة ني. طيب إنها خبر محذوف يعني لولا أبو الطيب الكندي موجود كندي إن صفة لي أبو إنه muna fahimta yi tayyib ba da laula kenan haka kuma idan ya kasance mubtada nassi ne na yamini wato lafazi ne irin na rantsuwa akwai bambanci tsakanin rantsuwa wurin malaman fiqhu da kuma rantsuwa wurin malaman lugha malaman fiqhu su rantsuwa a wurin su shine an yakuna al-halif bismin min asma'illah aw bi sifatin min awsafillah a rantsi da sunan Allah ko kuma da wata sifa daga cikin sifofin Allah kaman ka ce wal qahhar na rantse da mai rinjaye wannan sifa ce ta Allah kuma suna ne wallahi suna ne na Allah rantsuwa ne ke a wurin malaman fiqh amma a wurin malaman lugha akwai lugha ta aje wasu alfaz na rantsuwa kamar ladahri qasami halafi hanafi yamini amri duka waɗannan alfaz ne na rantsuwa amma a wurin malaman lugha muna fahimta ai shine qur'ani kace bismillahir rahmanir rahim la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantsi da rayuwarka kaga amru din na rantsuwa ne allamu din nan ibtida'iyya ce kaza idza kana musnadan li lam ibtida aw lazimi, sadri kamal li munjida ban san ba ko ana haddan baitocin nan ba muna fahimta ai tayyib yani kun ga anan muna magana kan abin nan nassul yamin lafazi na rantsuwa idan aka ɗinka ka ce la'amruka na rantsi da rayuwarka innahum lafi sakratin ya'mahun لام الابتداء امر ان مبتدا مضاف الكاف مضاف اليه انهم كان لكذا كما يدوكا دوكا لان ان ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل abin da makarantu a can baya طيب yani inna innahum lafi sakrati wato wannan jerin gwanan da inna ne da ismuha da kuma khabaruha muna fahimta yi تو هنا خبر مبتدا محذوف تقديره لعمرك حلفي لعمرك حلفي لعمرك قسمي دوك قدر ما تشاء كقدر أبنك جزو مثالي كمان شي مكا لدهري إنه لمجتهد ina maka rantsuwa da rayuwata koko da zamanina innahu la mujtahid لدهري كاجا لام الابتداء دهري مبتدا انه لمجتهد ان واسمها وخبرها تو انا خبر مبتدا محذوف تقديره لدهرك حنفي او حلفي او يمين muna fahimta malamai five wurare biyu kenan muka dauka bayan laula ana share khabar sai a kaddara me muka ce mawjud sannan nassul yamin in mubtada ya kasance nafsi ne lafazi ne na rantsuwa irin na wurin malaman lugha to zaka kaddara abin da kaga dama muna fahimta yi shine ibn malik ke cewa wa ba da laula bayan laula غالبا غالبي hasful khabar شار khabari yakan yakan wajaba wato kamar zan maka kenan faction din malamai wasu sun ce a dole ne kawai bayan launa a share ta wuju wasu ka ce a akwai conditions sai an samu conditions din nan ake share abin ga to amma abin da arja ake tafi a kansa dan an ce majority carry the vote waɗanda suka yi rinjaye shine bayan launa akan share kabar wa ba da laula galiban hasful kabar hatmun yakan ba. wa fi nassi yaminin hakan nan akan share kabar dole in mubtada ya kasance lafazi ne daga cikin lafazan rantsuwa za hadha al-amr wannan al'amari istaqarra ya tabbata a wurin malamai na muna fahimta طيب hakan na akan share khabar idan ya zo bayan wawun da take nuni akan musahaba ƙawance misali in ce kullum ri'in wa amalo ko kullu insanin wa amalo kowane mutum da aikinsa kaga wawun din nan ta yi nuni akan musaba kawance yani kowane mutum yakan kawance aikinsa idan wawun ta zama irin wannan ta zo ma'anar ma'ayya kawanci to akan share khabar wujuban asalin maganan kullu insanin wa amaluhu muqtarinani kowane mutum da aikinsa akan gwama shi ne tare muna fahimta shine mawaki ke cewa tamannau liyal maut alladhi yash'abu al wa kullu mri'in wal maut yaltaqiyani kowane mutum shine mutuwa sai sun haɗu wa kullu mri'in wal maut yaltaqiyani kaga nan kullum ri'in mubtala ne wa huwa mudaf imri'in mudaf ilayh alwawu dinnan wawul ma'iyya almautu ma'tufun ala kulli a can dinnan yaltaqiyani shine khabar mubtada ko kuma a'a abin nan wal mautu yaltaqiyani alwawu anan abin nan hal wawul haliyya almautu mubtada wancan yaltaqiyani shine kabar muftada. na shi almautu yaltaqiyani inna sannan jumlatul haliyya ita ce khabar mubtada ana fahimta maganar kuwa wa kullu mri'in wal mautu yaltaqiyani kowane mutum da shi da mutuwa alhalin yadda abu yake masu haɗuwa ne almautu yaltaqiyani ana fahimta ko ko a'a ka ce abin nan alwawu din nan wawul ma'iyya ce almautu ma'atufun a can ala kul yaltaqiyani fi'l mudari'in ka gane to alkhabar kuma mahzuf kaddar ma ta sha ka kaddar abin da kake so ana fahimta yi haka kuma kaman ka ce a كل إنسان وضيعته كل إنسان وضيعته الواو إن معيتي ضيع معطوف على كل سنة خبر محذوف يعني مقترنان كو مقرونان شيء واو المعية منا فهمت كو مالمين طيب شيني مالا كي جوا وبعد واو هكا أكن شارك خبر bayan wawun ayyanat wacce ta fito da bayani irin na mafhuma ma wacce ta zo da fahimtarwa irin na ma'iyya na ma'a wato na musahaba ka misli kamar ka ce kullu sani'in kowane mai aiki wa ma sana da abin da ya aikata kullu sani'in wa ma sana kowane mutum da abin da ya aikata muqtarinani kaga an share khabar ana fahimta ai sana anan shine fi'il madi kamar wancan misali wa kullu mri'in wal mautu yaltaqiyani yaltaqiyani fi'il ne mudari khabar mahzuf yaqtalinani aw al halu annahuma muqtarinani ko musahabani ko maqrunani ka kaddara abin da kake so hali na nawa na malamai na uku hali na hudu dole ne a share khabar idan ya zamana cewa an sami mubtada mubtadin nan ya zamo masdari masdarin nan wanda yake aiki irin aikin fi'ili sannan a gaba da shi aka samu khabar inda yake ya zo ya hana ainihin khabar na asali bayyana yani bari mu ɗauki gwari-gwari idan na ce misali darbiyal abda musi'an darbi al'abda musi'an na bugi bawa domin ya munana a nan in muka duba fi'ili ne ko masdari masdar masdarin nan yana aiki irin aikin fi'ili me aikin fi'ili ya nemi maf'ulun bihi darbiya al'abda abda al maf'ulun bihi muna fahimta to muka ce mubtada ya kasance masdari masdarin ne yana aiki irin aikin fi'ili sannan sai mu samu hal hal in nan la yasluhu an yakuna khabara mubtada wanda ba zai iya zama khabarin mubtada ba don ba za ka ce darbiya la'abda musi'un ba in ka faɗi haka ka wofintar da magana domin darb bugu ba a sifanta shi da ƙazanta ko muni ana fahimta ai sai dai zama bayanin hali ne na bawa darbiya la'abda musi'an na bugi bawa don me alhali ya munana to kaga musi'an anan hal ne wanda yake bai inganta ya zama khabar na mubtada ba muna fahimta haka kuma cewa kamar ka ce atammu tabyinil haqqa manutan bil hikam atammu تبيين الحق منوط بالحكم أتم مبتدا مضاف تبيين مضاف إليه تبيين النفي لين يكون مصدري مصدر الحق يضم إرامسة مفعول به لوا للمصدر كاغا موسى مبتدا ko kuma abin da aka idafan shi ga mubtada masdari ne yana aiki irin aikin fi'ili manutan anan shine hal yani cikakken bayani na na gaskiya manutan bil hikam yakan cicike ina cicike da hikimomi a wannan hali khabar dole ne ka share shi saboda matsayin khabar din an samu hal hal din nan ta zo ta hana khabarin bayyana sannan kuma bai inganta ita hal din nan ta kasance kawar mubtada ba na'am eh misali kamar ka ce zaidun ƙa'iman zaidun ƙa'iman qa'im anan hal ne kamar yadda wani malamin nawiya malamin nawiya hakaito hal ne amma hal din nan a wala suhu an ya kuna yakuna mutara Za ka iya cewa me zaidun qa'im to ba irin shi muke so ba muna son hal din da shi bai inganta ya zama kabar mubtada ba Eh, in ya tsayu a nan in ya tsayu a nan zai ba da wrong impression in ya tsayu a nan ka ce musi'un ko kuma noton zai ansa amma zai ba da wrong impression can kuma mun ce wa hu mutlaqan haisu tala ma laysa ma'anahu lahu muhassala muna fahimta ai tayi shine malam ke cewa wa qabla halin la yakunu khabara ya wajaba a share kabari idan hali ya tsayu bayan mubtada mubtadan nan ko ya kasance masdari yana aiki irin aikin fi'ili sannan kuma hal ɗin nan shi bai inganta ya kasance kabar ba wa qabla halin gabanin hali la yakunu khabara ya wajaba a share khabar khabar inda ya zama halin da yake bai inganta ya zama khabar muftada ba muna fahimta anil ladhi yani anil mubtada alladhi khabaruhu qad udmira wato dole ne wanda yake bai inganta ya zama labarin mubtadan nan da aka share khabarinsa ba anil mubtada alladhi khabaruhu qad udmira bi ma'ana ukhfiya aka koyesa. sa ya'ani dole ne a share مبتدا إذن idan ya tsayu hali halin da yake kuma bai inganta ya kasance labarin wannan شار da aka share kabarinsa ba a cikin misalan da muka kawo wane mubtada ne aka share kabarinsa wane misali muka kawo a ina wanda kuka share mubtadansa kabarinsa a wurin nan darbi to kaga hal ya tsayu amma kuma bai inganta ya zama labarin wancan muftarin da muka share kabarinsa ba muna fahimta yi an gane malamai sai shi ne malam ke cewa ka darbiya la'abda kaman cewanka darbiya la'abda musi'an wa atam tabyini al-haqqa manutan bil hikam kaga da darbi da tabyin masdarori ne guda biyu masdarori ne guda biyu suna aiki irin aikin fi'ili sannan sai muka samu hal ta tsayu wacce bata inganta ta kasance labarin wancan mubtadan da muka share kabarinsa ba muna fahimta yi kamar misali cewanka aktabu ma yakunu al-khatibu wa huwa qa'imun أخطب ما يكون الخطيب قائما مثلا أخطب ما يكون الخطيب قائما قائما إن أنا حالي وأنا بإنجانتي زما خبر مبتلى بقى muna fahimta طيب five abu شي كما kamar مبتلى mubtada تعدد ta'addut إذا idayuwa ya zama mubtada'ul awwal da mubtada'ul sani da kaza khabar ma yakan akan iya zama khabarul awwal khabarul sani khabarul salis kamar yadda Allah ke cewa wa huwa al-ghafurul wadudu dhul arshil majid huwa mubtada al-ghafuru khabarul awwal al-wadudu khabarul sani ya inganta kamar ka ce huwa يقظان نائم هو يقظان نائم هو مبتدا يقظان خبر الأول نائم خبر الثاني يا إن كنت هكا نعم الودود ايه ايه ينا ايه zama صفة اما تندي da ya مبتدا الارجح mubtada al خبر الثاني abin da ya fi jaye amma kana ya sashi zama sifa inda bai tsayi bayan mubtada ba alaikum salam yana iya zama dan yatba'u fil i'rab al asma' al awwal na'tun wa tawkidun wa atfun wa badal yana iya dauka hakan nan طيب kamar misali kace ce hum saratun shu'ara'u hum صارات شعراء مبتدا خبر الاول خبر الثاني شيني مو ايكي من كان ذا بت فهذا بتي هذا بتي مقيز مشي مصيف مشتي من كان ذا بت وانا كتنا ما ابو جنبر فهذا بتي ما كان وانا شي بقول ya inganci lokacin bazara da rani da kuma ainihin abin nan zafi da sauransu fa haza haza batti haza mubtada batti khabar al-awwal muqayyaz musayyaf mushatti labarai guda hudu khabar al-awwal khabar al-thani khabar al-thalith khabar al-rabi muna fahimta shine malam ke ce wa akhbaru bisnaini aw bi aksara ya inganta malamai sukan ba da labari da kabarora guda biyu ko ma fiye da haka ashe ba sharaɗi ya zama yakan iya zama jerin gwanu ba yakan ka kaddara ka kaddar abin da kake so yani ba wai lalle hudun da muka ambato shiken a'a yakan iya zama fiye da takwas ma in da ka ta da labari muna fahimta yi. ka hum saratun shu'ara misali hum su dinnan saratun wato masu girma ne shu'ara sannan kuma mawaka ne hum mubtada sara abinan khabarul awwal shu'ara khabarul thani muna fahimta yi wa alaikum salam ai ka gama saratun khabarul Awal. shu'ara khabarul sani duk sun jingina abu ɗaya. in amilani qtadaya fi min amal qablu falil wahidi min humal amal wasani aula in aka samu haka kala kalas shikenan sai ka jingina guda ɗaya. kowa kuma sai dogara ga Allah ما میشه گفت بگنتم بیایید نه خبر محظوف ام ابن دکه قدامه که قدرشی ضربية لعبد م... إذا كان مسيئا كغاني ضربية لعبد إذا كان مسيئا كائن أو مستقر أو ثابت أو واقع أو حاصل قدر ما تشاء كاغاني يعني. نعم نعم ينا يجي روا ان الفتاة اخلاقها جميلة كوكو المدرسة فناؤها جميل مبتدأ الأول وأن مبتدأ الثاني وانت خبر لمبتدأ الثاني والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره خبر لمبتدأ الأول واقع زي إيه إن كنت نعم ايه ايه ضربي مضاف مضاف اليه الهالي in ya munana bugu na gabawa alhali lokacin da ya munana eh ina zuwa Aka yake atammu tabyini wannan mubtada mudaf tabyin mudaf ile wa huwa mudaf waliya ya mudaf ilayhi al kuma eh shi ne ce maka al-afsa tunda ya tsayu bayan mubtada ya kasance khabaru yani labarai ne tunda ya tsayu bayan mubtada rahimun nake magana kowa muka ce mubtada al-ghafuru khabarul awwal ar-rahimu khabaru sani eh za ka yi mishi haka ƙwarai da gaske ha za ka ce mubtada bustanun khabarun awwal in ka gada maka ce man'ud wancan na'at in ka gada maka ce jamilun khabaru sani in an mata ka ce wa akbaru bisnaini aw bi aksara an wahidin kahum saratun shu'ara <laughs> na eh eh ba wani haka za ka jera su eh haka za ka jere su eh, eh. na eh eh eh wannan jeri eh ai kaman yaya misali eh eh zai zo a sifa saboda idan ka mashi wancan irabin zai zama akwai taklifa إيه نعم عليكم السلام نعم حال حال ايه وتحال من الضمير حال من الضمير في كان هنا kwarai da gaske dama معاك ما yake إيه، حال من الضمير في كان إيه، ضربية العبد إذا كان مسيئا أتم تبيين الحق إذا كان منوطا حال من الضمير في كان كان إيه نعم نعم ايه ايه زي لما تنقرأ كده تربية العبد وهو مزيد إيه؟ نعم نعم ايه ايه ايه, إيه؟ تفسير لكي تربية العبد مسيء حاصل حاصل إن جني خبر نظر بي كاغاني مسيئا كما حال من الضمير في كان ترضي العبد إذا كان مسيئا حاصل <laughs> ما لا يا نعم أقول لك ما لا بي طيب